واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسين cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar jawa wanda shehun musulunci a al-qayyim ya wallafa muna cikin wani fasali da malami ya ta ke da ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان cutarwan saƙon Allah a kan zuciya illar da safa ma Allah ke yi wa bayi a kan zuciyarsu to kamar illar da guba take yi wa gangan jiki ne a ce mutum ya sha ruwan batir ko ya sha wani guba yadda za ta lalata mishi jikinsa ta ɗaiɗaita mai jikinsa malam ya ce to haka sabon Allah ke ma zuciyar ɗan adam zuciya kuma ita ce jagorar mutum baki ɗaya daga lokacin da ka fada cikin wani haɗari ko tsautsayi to duka mutum ya fada cikin wannan hadari ko tausayi din a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudda annabi yake ku saurara ku ji a jikin jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu annabi yace wannan tsokan idan ta kyautatu to dan adam ya ce kyautatu baki ɗayansa wa idza fasadat fasada al-jasad kullu annabi yace idan ta gurbata ta lalace to dan adam dukkan gangan jikin dan adam ya gurbata ya lalace ala annabi yace ku saurara su ji wa hiya al-qalbu annabi yace ita ce zuciya bai ce harshe ba domin harshe yana bin zuciya ne bai ce kafa ba bai ce hannu ba domin dukkan sassan jikin ɗan adam suna bin bayan zuciya ne to illar da saƙon Allah take ma ɗan adam a zuciyarsa kamar a ce guba ya sha idan maciji ya ciji mutum Allah ya tsawaki. wannan guban da zai tsarta mai a jikinsa akwai inda ba zai shafa ba a jikinsa babu ba idan kafa macijin ya ciza to wannan guban sai ya yi ta'asiri a kan mutum sai ya yi ta'asiri a kunnen mutum sai ya yi ta'asiri a ganin mutum sai ya yi ta'asiri a hanjin mutum to haka sabon Allah idan ya tafi a zuciyar ɗan adam yake lalata cikin dan adam baki daya dan adam yake zama abin tausayi yakan faɗa cikin halaka a duniya da lafiya malam sai ya fara ba da misali cewa babu wani abu mafi tsanani akan ɗan adam kamar sabon Allah yace domin shine ya zama sanadiyar fitan annabi adam da na hawa da gidan aljanna Allah ya wadata su da abin da ya wadata su ya ba su dama su yi warwara da duk abin da ke cikin aljanna iya abin da Allah ya ba su dama amma ƙarshe sai ga su a duniya suna rayuwa rayuwa irin wadda ake a duniya irin rayuwar da kaga ake a duniya irin ta annabi adam da matarsa suka yi a duniya malam ya ce, a tunaninka me ya mai da su cikin wannan yanayi waccar doka da aka sa suka ƙetare malam ya ce, menene ya dama iblis mafi munin yanayi da yake ciki kusanci gata ɗaukata babu abin da Allah bai ɗauke shi shi domin shi bayan an ɗauke shi cikin mala'ikun Allah Allah ya zai shi jinnu ne ba mutum bane ba amma a cikin mala'iku Allah ya sa shi ya gudanar da dukkan al'amuransa laifi da ya yi wa Allah ya ja mishi yau kai ma aka halarta ma ka ne mishi albarka malam ya ba da misali da samudawa ya ba da misali da adawa ya ba da misali da fir'auna da mutanensa duka abin da zai faso a matsala shine saba ma Allah da su to Allah ya tsare mu saboda haka babu abin burgewa wajen saba ma Allah duk mutumin da ga yadda rasu da saƙon Allah to yana gayyata ma kansa yanayi ne da ba zai zauna lafiya a rayuwa shi ba a taɓa wani mutum a duniya da ya tafi Allah kuma ya zauna lafiya bukatunka da kake so su biya su kake warga za su da kanka da kanka in dai za ka saɓi Allah duk wani alkhairin da kake fata a rayuwa duk wani alkhairin da kake buri a rayuwa wallahi kai kake tarwata kayanka da kanka da kanka kar ka zauna lafiya sai kake talibin karka zauna da lafiya da kanka da kanka Allah ya samu dace malam yace wannan labi arsala ala qaumi shu'aib sahabar azabi kazulan wai menene ya zan sanadiyar aike da azabar gajimare kamar hadiri akan mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam su mutanen annabi shu'aib ninkin azaba uku aka musu a lokaci malam ya ce wannan musifa da ta afka musu wannan azaba da ya afka musu malam ya ce kuna tsammanin wai ne ya sababin afkawar wannan musifar a kansu shi ne sabon Allah nan malam yana baka misalsalu ne na waɗansu al'ummomi da suka gabace ka waɗansu irin mutane da suka gabace ka asali waɗansu ma daga cikinsu sun fi ka gata da matsayi a wajen Allah amma da suka yi laifi sai al'amarinsu ya taɓarɓare ya lalace rayuwar sai ta koma cikin halaka malaki to wannan ita ce sunnar Allah ga mai sabon Allah malam yace wannan nabi arsala ala qaumi shu'aib sahabal azabi kadulan menene ya zama sanadiyar aika azaba akan mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wadda ta zo musu kamar gajimare malam muhammadu aminu shangidi da ya zo fassara ayoyin cikin surat shu'ara game da halakar da mutanen annabi shu'ai domin Allah ya ce a ƙarshen isan fa kazzabu fa akhadhum azabu yawmi zulla innahu kana azaba yawmi azim Allah ya ce sun ta annabi shu'ai Allah sai ya tura musu azabar girgide azabar gajimare da ta halakar da su lokacin da Allah ya tashi halakar da mutanen annabi shu'ai ɗabi'ar mutanen annabi shu'aib ma gudi a wajen saye da sayarwa duk yadda za ka yi hulɗa da su sai an cuce ka duk yadda za ka yi hulɗa da su sai an cuce ka bayan riƙan wani abu koma bayan Allah to sai ya zama kuma gogaggu ne a harkar cutar bayan Allah Allah ya kada annabi shu'aib ya ce ka musu wa'azi ba da so su daina babu abin da ba su gaya ma annabi shu'aib to Allah da ya tashi halakar da su sai ya buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin wuta malamai suka ce adadin abin da aka buɗe bai wuce kamar ƙofar allura sai tiririn yana shigowa cikin alƙaryar mutanen annabi shi'a'i. kafin a ɗauki lokaci duka alƙaryar ta ɗau zafi ta ɗau ɗumi wadda ba wadda ya isa ya yi tafiya da sutura a cikin wa ma ya alamu da rabbika illa in Allah zai yi polishin ɗinka hanyoyin da za a yi maganinka da su ya ce ban da shi ba wanda ya san za su zafi ya yi zafi ta kai wa mutane suna da suturansu, idan mutum ya faɗa ruwan ma zafi yake bayan Allah sai turo wani hadiri wani gajimare sai ya zo ya yi tsaya a jefen alkariya kamar yadda daga hadiri ke zuwa ya yi duhu wani daga cikin bayin Allah da ya ga alamar gajimaren kamar ya ba da inuwa sai ya ruga da gudu sai ya shirka shi inuwa sai ya ji sanyi sai ya fara gayyato mutane wannan ma ya shigo wannan ma ya shigo wannan ma ya shigo sai da aka haɗa alƙaryar duka a ƙarƙashin inuwar Allah sai ya narkas da wannan hadirin sai ya zama wuta sai aka yi ruwansa a kansu shankili da ya zo fassara wannan aya sai ya ce to ba wannan hadirin kawai Allah ya aiko ba abubuwa guda uku ne ya ce domin a cikin suratul a'raf abinda Allah ya ce ya halakar da su ya sha bamban da abinda aka halakar da su da Allah ya ba da labari a cikin suratul hud sannan biyun kuma sun sha bamban da abinda aka faɗa a cikin suratul shu'ara a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in taba'atum shu'ayban kun idan la khasiruna Allah ce fa akhazatkumur rajfatu fa asbahu fi darin taslim ar-rajfa shine girgizan kasa da jijjiga Allah ce fa akhazatkumur rajifatu, sai jijjiga da girgizan kasa sai ta halakar da su Allah ya sai ga su matattu a cikin gidajen su a cikin suratul hud kuma Allah ya ce. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة الصيحة إتكم إتكي آوة شنكيل يتجو لنا سورة الأعراف لنا سورة هود لنا سورة الشعراء دوك وجه الله يحقق lokacin da aka girgiza wajen za a yi ruwan wutan sai tsawa kuma ta faru a daidai wannan lokaci kafin wannan mutum kuma ya kama duka wannan nau'in azaba uku a wannan lokaci aka haɗa musu da tsawa da girgizan ƙasa da wannan ruwan wutan malayin take kana jin me ya musu wannan sabon Allah ba na rantsa da Allah in dai za ka saba ma Allah wallahi ba za ka saba zama lafiya in dai wannan sunnar Allah ce da suka canza ba wannan sunnar Allah ce ba ta canza ba in dai za ka sabi Allah to ka da maganar kuma zaman lafiya ka da maganar zaman lafiya abin da ya ja musu wannan shine saba ma Allah da suka yi aka ce su bari ba su bari ba kuma idan ka duba a ma'anance kowa ya da zaman lafiyan bayi yana hannun Allah yana hannun Allah za ka ga an yi babban taro a Abuja an je convention na kowace jam'iyya kafin a fara sai a ce a kira liman ya yi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a kashi lafiya wannan addu'ar dalili ne mai karfi kan sun da ba shugaban kasa ke ba da zaman lafiya zaman lafiya na hannun Allah idan an gama sai a sake kiran liman a ce ya yi addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya ko da kuma shugaban kasa na wajen taron ko da ministan tsaro na wajen taron wannan addu'an za a yi jama'a ai wannan dalili ne akan sun sani shugaban tsaro shi ke ba da zaman lafiya ministan tsaro shi ke ba da zaman lafiya to in dai za ku yi laifi tun da kun yarda addu'o'inku sun yarda Allah ke ba da zaman lafiya to Allah ya kifir ya zama ne ba da zaman lafiya sai an bishi sai an bishi Allah ya alakanta zaman lafiya da Allah ya samu da su. malam ya yace falamma fara fauka ru'usi lokacin da wannan gajimare ya kasance a saman kayukansu in a alaihim narar talazza sai aka musu ruwa na wata wuta mai babbaka mai hauhawa wannan wutar ita ta halakar da su waman nabi agraka fir'auna wa qaumahu fil bahar. malai to kana jin me ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin teku wai ne ya zama sababin halakar fir'auna da mutanensa a cikin teku laifi laifi mana laifi laifi summa nuqilat arwahuhum ila jahannam sannan aka ciri rayukansu zuwa ga jahannama fal ajsadu lil garak jikunan suna nitse wal arwahu lil harak rayukan suna farfakuwa haka Allah ya tsada nassin alqur'ani annaru yu'raduna alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkilu ala fir'auna ashadda al'adab safiya da maraice Allah ya ce ana musu babbakar wuta idan gari ya waye sai a musu babbakar safiya idan yammaci yayi sai a musu babbakar yammaci wa yawma taqumu sa'a ran za a yi tashin alkiyama Allah sai ya ce da mala'ikunsa ajkilu shigar da jama'ar fir'auna mafi tsananin azaba amma a yanzu haka wannan gobara ana musu tafiya da mariki mana yace a tunaninka me ya ga musu wannan saba ba mana ba a saba wanda ya yi sakon Allah aka bar shi ba kai ma da kake fata lokacin ka ba za a barka ba za a barka kai ma da kake fata lokacin ka ko dai ka tu ka gyara ko kuma wallahi ba za ka ji daɗin duniya ba ba za ka ji daɗin rayuwar ba domin ai ba sai an je kiyama Allah ke sa kare a matsala ba shi kawai abin da yace wa man a'rada an zikri az-zikr huwa al wa sunnah wa man a'rada an zikri az-zikr huwa al-islam Allah yake duk wanda ya zikire yace ba zai dini ba fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah yake yana da wata rayuwa mai kunci Allah ya ce za mu sa shi a matsala za mu sashi a maka ba ka ganin ɗan takarar tarkan ku sai fi ce a taya mu addu'a yana bin inda almajirai suke a taya mu addu'a ai babu wanda bayi bukatun zaman lafiya to zaman lafiya kuma a hannun Allah yake waman ladhi kasaba bi qaruna wa darihi wa malihi wa alihi wai me ya zan sanadiyar kifte karuna a cikin kasa da gidansa da dukiyarsa da iyalansa wai me ya mishi wannan saba ba Allah wannan shine sirri na bi kissa da kake ji ake bayarwa a Qur'ani idan an zo da kissa sai a gaya maka wanda yayi daidai ga yadda ya tsallake wanda bai yi daidai ba ga yadda ya bata ba kuma wannan ita ce sunnar Allah ba ta canzawa ka san wani shi burgewan samari cinye ta hanyar sabon Allah yake burgewa shi duk ko kaya zai sa kayan da zai burge to sai kayan da sakon Allah da su yake burge ba burgewa a cikin ba burgewa a cikin malam ce waman ladhi ahlaka alquruna waman ladhi ahlaka alquruna min ba'di nuh bi alwa'i aluqubat wai menene ya zama sanadiyar halakar da al'ummomi da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da nau'ukan hukuma daban-daban wajen mara hatar mira ya markaɗe su iyakar markaɗa. malai take kana jin duk mai zamu shine sabon Allah sabon Allah ibn qayyim yake cewa nan gaba za mu zo mu karanta Allah ya kulla alaƙa tsakanin sabon Allah da tsaitsaituwar bawa kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna Allah ba ya kulla su ba wuta ta yi kuna in baka kuna ba baka sa hannunka ne. kuma ka je ka gwada in ka sa hannunka za ka kone to yadda Allah ya kulla alaka tsakanin bawa ya walakanta ya tozarta da saba ma Allah irin yadda ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna irin yadda Allah ya kulla alaka tsakanin nitsewa da jefa. ka jefa ba da wayarka ka jefa a rijiya in ba ta nitse ba ba ka jefa ba in ka jefa za ka nitse to malam yadda ka yadda in ka jefa wayarka za ka nitse ina nan ba ka kokonto idan ka sa hannunka a wuta za ka kone ina ba ka kokonto to ranar da Allah haka in ka saɓi Allah za ka shiga kunci karkar bari haka Allah ya kulla alaka tsakanin fasawa da fashewa in malam in ka ga ba ce fashe ba ba a fasa ba ne ka ɗauki wayan ka ajiye ka ɗauki dutse ka buga in bai fashe ba ba ka buga ba ne Allah ya kulla alaka fashewa da fasawa to yadda ka yadda in ka ɗau dutse ka daki wayar ka za ta fashe ina ka yadda to mana ce wani haka Allah ya kulla kawalakantu in ka sabi Allah haka ya kulla alaƙa tsakanin daidaituwar bawa da saba mahal waman ladhi ahlaka qauma sahib waman ladhi ahlaka qauma sahib yasin sai ha, wai menene ya da biyar halakar da mutanen a sabon ƙarya wannan mutanen yasin da Allah ya bada bari su ko wadrib lahum masalan asaba al-qaryati irja'aha al-mursalun ba a surati yasin ba wai su ne ya da su wannan kalanda sai ha guda ɗaya Allah ya musu fa idza hum khamidun ay fa idza hum mayyitun Allah ya dukku mutu, Allah ya dukku su a mutu awa duka a mutu. Allah da jarirai a cikin duka su mutu akwai tumaki Allah ya ce su mutu shanu da dawakin su Allah ya ce duka su mutu idan ka sabi Allah rigar ka na Allah ba shi shi yasa ka ji mai alari ke cewa kar ka zauna da fasiki sai bisa larura a'a idan Allah wani ya saɓe shi ta ɓaci tsakaninsa da Allah to kai ma in Allah ya ganka da shi ka shiga hudu duk da take ji ake cewa wa man yatawallahu wa man yatawallahu la tattakidu la tattakidu la tattakidu la tattakidu matsalar guda ɗaya shine idan Allah ya fara adawa da wani to in ya ganka da shi kai ma ka shiga matsala ko uban kai shi za mai yi ce karka yadda ka zama da farko zai dawo muku alaka kai zai dawo muku alaka ba ku ga misalin da annabi ya bayar ba da mutumin da yake abokantaka zama da mutumin da mutumin kirki da wanda yake zama da mutumin banza idan mutum alakarsa da Allah ta yi kyawu to alaka da shi takan ja maka albarka shi yasa annabi ya ce la tusahib illa mu'minan kar ka yadda kai aboki sai da mutumin kwarai to haka kuma idan mutum masa'in Allah ne kuma ka je ka kullu da shi wallahi ka kulla maka kanka jira. ka kulla maka kanka kira malam yace menene ya ga musu su ma aka halakar da su hatta khalidu al akhirihim suka mutu gaba ɗaya daga farko daga farkon su zuwa ƙarshe waman ba ba'atha ala bani isra'il qauman ba ba'athin shadid malam yace wai ne kuke jin ya zan sanadiyar tura ma bani isra'ila waɗansu jarumai ma'abuta yaƙi fadda su hilalar diyari sai da suka bi su lungu-lungun gidajensu suna kama su suna karkashe su wa katalo rijal suka kashe mazaje wa sabu zurriya wal nisa haka ne ko suka suka kama ‘ya'ya suka kama mata wa ahara kutiyar suka kona gidaje wa lahabul amwal suka kwashe dukiyarsu sun ma ba'asahum alaihim marar thaniya sannan Allah ya sake turo su a karo na biyu fa ahlaku ma qadaru alaihi suka halakar da duk abin da suka samu dama a kai wa tabbiru ma alau tabbira suka markata duk abin da suka samu dama a kai malam yana ishara ne kan abin da ya faru da banu Isra'il da Allah ya bada labari a cikin suratul Isra'i jama'a ku banu isra'il da kuke ganin banu Isra'i banda mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa wata al'umma wata kabila da Allah ya mata gatan banu isra'il. ka je ka karanta suratul Baqara ba a taɓa waɗansu mutane da Allah ya musu gata ya musu rufin asiri irin banu isra'il. kaji ana ya bari ko ya bani da kuruni matiyar lafi an amtu alaikum wa an yi babbaltukum ala zalim ya bari isra'il ya bari isra'il ta karanta suratul bakara za ta samu kusan shafi takwas a jere duka Allah na faɗan abin da ya ma bani isra'il wa zallalna alaikum al-kama wa nazzalna alaikum al-manna wal salwa idan ka fito za ka tafi ofis ko za ka tafi kasuwa hadiri Gajimare yana tsaye a kofar gidanka wallahi kana fitowa Gajimaren zai fara jinka sai ka shiga shagonka sai ya koma gefe tsaya sai ka shiga ofis ɗinka sai ya koma gefe tsaya idan ka fito za ka yi sallah sai ya bi ka ya rufe ka ga ba zai bar bin ku ba sai rana ta fadi wa zallu na alaikum gama Allah ya musu ta kudin su ga almanu wa salwa abinci ne da ake kawo musu daga gidan aljanna breakfast da lunch da dinner duka daga gidan aljanna su da kansu suka ce ma Allah lan nasbira ala ta'amin wahid mun gaji da cin wannan abin suke abin kun aljanna yanzu alaji ko masara ce yanzu akwai wadda ya sai ta ile a sai ana kawo maka masara ka ce wa mai kawon yanzu ta ita to su daga aljanna ake kawo su annabi musa ya ce musu wa kana musa li qawmi ya qawmi kuru ni'mat allahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a Allah ya tuttudo annabawa a cikin wa ja'alakum muluka ya sanya ku masu mulki da iko wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin ya ba abin da bai ba wani a cikin ta da kai a zamanin ku ba kai su je yake da labarin gatan da Allah n'a maka irin gatan da aka ba a gabansu Allah ya kashe fir'auna duk wanda ya tashi zai yi faɗa da su sai Allah ya halakar da shi suna kai banu Isra'il sai suka kama sabon Allah alabi duk alaƙar ka da Allah daga ran da ka fara laifi ta ɓaci ba ga shi mara misalin Iblis ba shi da Allah ya so ya karrama shi da aka ɗauke shi matsayi za a bashi ba a bashi matsayin a cikin aljanu ɗan uwansa ba ba a bashi a cikin mutane ba cikin mala'iku aka kai shi amma da yayi laifi iski ne mishi albarka Allah iski ne mishi albarka Allah a suratul isra'i Allah yake wa qadayna ila bani isra'ila fil kitab ay awhayna ila bani isra'ila fil kitab Allah yake mun yi wahayi wa bani isra'ila a cikin littafin a taura ta annabi la tufsidunna fil ardi marratayn Allah ce za ku yi wani fasadi a bayan ƙasa har sau biyu wala ta'allunna uluwan kabira za ku wuce gona da iri a wajen fasadi wucewa iyaka wucewa babban wucewa Allah ya ba su labari za ku zo ku yi mutunci abinda na muku za ku zo ku yi lai za ku zo ku saba ma Allah to Allah yana ba su labarin idan sun yi ga horon da zai musu ya ba su labari tun kan faruwan abin cewa in fa kuka yi abu kaza da abu kaza to ga abin da zai biyo wallahi kwabo da kwabo yadda ya gaya musu da suka yi abin da ya faru su banu Isra'il suna cikin wannan daura, suna cikin wannan rayuwa cikin wannan rufin asiri da gata sai suka fara sabon sai suka fara sabon aka koma iskanci aka bude harkan karuwanci haka annabi yace fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa na'am muawiya yace daga wannan irin faruka din nan irin wannan attachment ayi a bar gashi a bar shi a buɗe daga aka ba duk al'ummar da kaga an fara kiranki ba abin da yake kawo mata dauki ba abin da rike kawo su kuci yarka ce ta je ta yi ɗinki wanda zai bayyana da al'aurata ta ta. ba shi ta ciyo muku baba wallahi ba shi ta ciyo muku da rantse da Allah in mun ka ya kai dutsen kai shi sai ka biya bashi ba dai kasan da cijo ba kenan ai dottakun dottakun banza ne kamar yarka ta zama irin ka don me yasa ba za ka ga dinkin da kai ba in bai dace ba ka kona ka hana ta sawa ka ganta da shiga da bai dace ba wannan za ka kanka sutura ne kama al'umma sutura yanzu ai kun ga farkon fasalin malam da ya fara magana akan illar saƙon Allah akan zuciya ce kamar guba ne akan gangan jiki to sai fara kawo irin saƙon Allah da ya taɓa al'umma duka to yanzu a wannan babin cikin yana ba da one by one irin illar da ita al'umma take taɓawa duka ba ya kawo fir'auna ba ba ya kawo samudawa ba adawa ba su annabi shu'aibu ba to duk yana kawo maka irin laifukan da ita al'umma duka take da ta ki ka sa hijabi ka sa yayin su miƙe ka kuma ta mugun duka jaraba za ta dawo maka a gidan jaraba za ta dawo maka a gidan tun kanka aibe ta kake rayuwa da uwarta kuma don ta mutu za ku ci gaba da rayuwa a sanadiyarta wallahi ba da sai ka kasta ma gidan ka mutu to ita din mene fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fil nisa farkon fitinan bani isra'il akan mata ne Allah yi ce fa iza jaa wa'adu ulahum lokacin da wa'adi na farko daga cikin biyu ba sabon Allah sau biyu ba Allah ya ce to karan farko yazo aka kama wannan iskarci Allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fa jasu khilal al-jahai fa qamu khilal al Allah ya aka fara wannan discussion Allah ya sai na turo muku wajen su bayina wanda suka iya faɗa na fitina fa jasu khilal al-jahai bayan sun karkashe su sai da suka dinga bi lungu lungu gida gida karkashin gado za a je a dawo mutum a yanka shi wa kana wa'adan mafula Allah ce kuma alkawari ne zartace wallahi suna fara wannan sabon Allah sai ga wani kafiri ana ce mishi buktu nasar ji sunan sa buktu nasar ya zo ya yi kusa kusa da su ya karkashe aka kama matansu bayi aka kama ƴaƴansu bayi aka kwashe su aka kona gidajensu aka rusa na rusawa aka tafi da su bayan an tafi da su labarin shi a farkon suratul Isra'i da shi Allah ya ba wa kana wa'adan mafuda Allah ya ce alƙawari ne zartacce babu tabawa amma dai ina kullu da gatan da ya musu da suka saba kun ga yadda aka taka su to balle kai balle kai to bayan sun shiga wannan walakanci da kina jama'a sai suka dawo su gari a addinin Allah sai suka riƙe addini kam kam Allah yake summa rajadna lakum al-karrata alayhi al-karratu huwa al-galabatu wad-dawla da suka zo suka bi Allah Allah ya sai muka dawo muku da daular da pawon ku da karfi summa rajadna lakum al-karrata alayhi sai muka sake ba pawa akan su yanzu ba su isa su taba ba wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah ya ce kuma muka tallafe ku muka kawo muku dauki da zunzurutun dukiya wa banin da ƴaƴa wa ja'alnakum aktsara nafira muka sanya ku population mai yawa yadda in duniya za ta bar iya kuma Allah ya ce muka dawo muku da kanji ina kun je da Allah ke in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ya ce in kun kyautata kun kyautata ma kanku wa in asa'atum ko falaha Allah ce in kun sake komawa ruwa Allah ce kun koma ne mutum in kun bata kun bata ne jama'a kuna ji aya ce ta alqur'ani da suka yi sakon farko ga wadatanci ne su musu da suka koma hanya Allah sai ya gyara la yukayyiru ma bi kauni hatta yukayyiru ma bi anfusihim la yukayyiru ma bi kauni la yukayyiru ma bi kauni yanayin da mutane suke ciki Allah ke bari taɓa canza shi hatta yi jayyiru ma bi amfusi Allah ke sun canza da kansu ذلك بأن الله علم لكم مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. So yanzu sun gyara, sun dawo mutanen kirki, Allah ya dawo musu da daular su, Allah ya dawo musu da karfin su, an ba su tattalin arziki mai ƙarfi an ba su population mai yawa yadda abokan gaba ba su ke taka su wallahi sai suka sake lafiya sai suka koma tsaro suna komawa Allah ke faɗi za ja a wa'adul akhirah to idan wa'adin karshe ya zo ba biyu ba sun yi na ɗaya an azabtar da su sun gyara an sake dawo musu da daular su da karfin su to sun koma Allah ke faɗi za ga wa'adul akhirati li yasu'u wujuhakum ai fa asnahum alaikum li yasu'u wujuhakum Allah ya zan sake turo su saboda su nuna na fuskokin in aka dace mutum wallahi kuma sai ta baraka da shi wal yadkhulul masjida kuma za su sake shiga baitul maqdis kama da kaluhu awwal marra yadda suka shiga a karon farko waliyutabbiru ma alau tasbira ai waliyutammiru ma alau tasbira duk abin da suka samu za su markaɗe shi kuke shi da wannan wa'anin da su sai ga waɗannan kafiran sun sake mamaya suka rubuce duk abin da suka mata Allah yake asarar hukum an yarhamu ku na shirye ya kawo muku ɗauki wa in Uzza Allah ke in kun koma da mu koma. To ka ɗauki wannan ka rubuta a ziyarar ka aji. Duk ran da ka kunna ziyarar ka rubuta ba shi ka Wallahi ba shi Wa in kuntum uduna. Wa in kuntum uduna. Idan ka zo masallaci kai sallar dare, ka je kai karatun alqur'ani ka tashi kai qiyamul layl Allah sai ya mu'amalance ka da mu'amalan da yake yi wa masu qiyamul layl idan ka je ka shiga sinima ka je ka shiga stadium kai ka je ka kalli fim ɗin ka gama to Allah sai ya maka mu'amala irin mu'amalar da yake yi wa ƴan kallon su wannan bai canzawa ko baban ka annabi ne kuma iya mu'amalar da za a maki shi yasa Allah a Qur'ani saboda wannan alakar bayi su fahimta ya ba da misali ya ba da misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lut haka ne ko daga karshe ba da misali da Asiya ita na na Asiya matar Fir'auna duk duniya ba a taɓa samun ɗan iska irin mijinta ba haka ne ko ba ta ba Allah ne ya ce min Fir'auna innahu kana aliyan min al-mujrimin ko ga kwata kwata ne inda barna to ita mijin Fir'auna ita mijinta Fir'auna amma tana aljan? matar annabi nuhu da matar annabi nuhu su kuma mazajensu manzanni ne su kuma suna wuta su kuma suna wuta jama'a mun wuta shi Allah kawai ka bi shi kawai ka bi shi ubanka na bi shi wannan shi ba da mutum kai ma ka bi shi sai ma ta shi to Allah ya ce asara bukum an yafa wa in uttum kunna Allah ya ce to dai abin da ya faru in kun gyara ku samu yanayi na gyara idan kun bata a ba yanayi irin na bata amma wai ka bata ka bata wai ka ɗauka don ka je ka samu almajirin sun maka addu'a ya wuce a ai kun kwata ma baka san Allah ne rashin sanin Allah ne mai ba'a in kana so ka gyara to ka tuba in ka tuba zai kai addu'a sai kuma a tsaya ka addu'a sai kai addu'a sai a tsaya ka addu'a jama'a mu fahimta wa man ladhi ba'atha ala bani isra'il qauman uli ba'athin shadid me ya turo wa bani isra'il wannan jama'a da suke da tsananin karfin yaki فجاسوا إلى الديار سكري تكيكا وتكاني جدازي سنة كشف بنو إسرائيل وقتلوا الرجال سنة كشف مزاجي وصبوا الذرية والنساء سنة كام آية سنة كام ماتا وأعرفوا الديار سنة قونا جدازي ونأبوا الأموال سنة kwashi dukiyarsu a matsayin ganima sun mafi asahun alaihim marar saniya sannan Allah ya sake turo su kuma a karo da ba sau biyu ba ne to da wancan yauki aka dawo da ne Allah ba asfara shi yasa mana kaji ake cewa Qur'ani ba ya faru a shekara 23 ba shekara goma sha 14 na farko duka tauhidi ake karantar da mutane shekara 10 ƙarshe ne aka saukar da dukkan abubuwan da suka shafi shari'a da zai fi hukunce hukunce da sauransu to an zauna ne a shekara sha 13 ana karantar da sahabbai wa Allah wallahi sai suka san Allah to ni matsalar mu an kakar tsayawa a yi karatu da mutum ga shi kana ganin shi melmel amma bai san Allah amma bai san Allah Allah ana yaudaran Allah ne ana yaudaran Allah ne ba a yaudaran Allah Allah ba akbar Allah ya samu gaske ba Allah ya mana mun ba fa'alaku ma qadaru alaihi sukan halakar da duk abinda suka samu dama a kai shi wa tabbaru ma alau tasbira suka halakar da duk abinda suka samu dama a kai shi halakarwa ma'ana suka rufe gidaje su suka lalata musu dukiyar su wa man nabi sallafa alaihim alwa al-uqubat wai kuma menene ya sallata ya zama sanadiyar samuwar nau'ukan uquba akan bani isra'ila me ya zama sanadiyar fitina domin ka san karshe da Allah ya ja musu dai ce musu yayi fitina har ranar tashin alkiyama babu haka Allah ya musu alkiyama har ranar alkiyama Allah ya ce fitina babu babu waman nabi sallallahu alaihi arwa al-uqubat menene ya zanta nabiyar aiko musu da nau'ukan hukumobi marratan bil qatl wani lokaci a karkashe su wasabi a kama su bayi qarabul bilad rugujewan alqaryar su rugujewan daular su marratan bi jawaril mulk bi jawril muluk wani lokaci da zalunci shugabanni wa maratan bi maskihim kiradata wa kalabir wani lokaci kuma a rikidar da su rai da aladu duka Allah sai da musu eh an rikidar da su rai an rikidar da su aladu الفلسي من مصر من لعنه الله وجعل منكم الكردة والخنازير وعبر الطاغوت وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى كشف الأمل الله في رن إذا كان لا يبعثن عليهم إلى من القيامة يا دينك تنقطو مسلم في بوكينا har zuwa tashin alkiyama su yasumuhum su al'azab wanda zai azabtar da su iyakin azabtarwa ya ɗanɗana musu kuɗa su Allah ya har tashin alkiyama a musu kada imamu ahmad al-imamu ahmad yake cewa حدثنا وليد بن مسلم وليد بن مسلم يا بام نباني حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن bin جبير بن نفير عن أبيه قال يتي لما فتحت قبرص lokacin da aka yi fato Kudus musulmai suka je suka buɗe wannan daular yau ga ta an kada ita ta dawo karkashin daular musulunci farraka farraka furrika bai da ahaliya sai aka je aka raba tsakanin mutanen alkhairi mata aka ware su maza aka ware su tsoffi aka ware su yau musulunci ya shigo an yi nasara a kansu fa baka ba'dhum ila ba'd sai suka kama kuka mata in sun kalli mazajen su sai su sa kururuwa maza in sun kalli matan su su sa kururuwa idan sun kalli ƴaƴan su su sa kururuwa idan sun kalli dukiyar su su sa kururuwa in sun kalli daular su yadda ta fadi a sa kururuwa fa ra'aytu abad darda jalisa wa'adahu yabki yace da na juya sai na ga abu darda in ji jubair yana ta kuka shi ɗaya ne daga cikin kwamandodin da aka zo aka fasa wannan dauna. Hmm. abu dauda yadda ya ga daular nan ta faɗi ya gan su a walakance a kaskance sai ya koma jini yana kuka fakultu sai na ce ya abu darda ya abu darda ma yubci ka fi yawin a azzallahu fihin islam wa ahlahu me zai sa ka kuka a ranar da Allah ya ba da izza wa musulunci da musulunci yau farana ce ta farin ciki musulunci ya samu izza musulunci ya samu ɗaukaka musulmai sun samu izza ga kuburus ta faɗa hannun musulmai yau amma ta kuma ka kana kuka ba ka da sai ce wai haka ya zube kai san ka zube hmm. ma ahwanu wani kalimi alallahi azza wa jalla a azau amrahu ce haka bayi suke walakanta in sun toza dokan kuma ma ahwanul khalqi ala Allah azza wa jalla idza azau amrahu yace me ya kai kaskantuwar bawa zama kaskanci bayi su walakanta sun sun tona dokar Allah baina ma hiya ummatul kafira yace wannan daular da muka fasa daula ce mai rinjaye a duniya ba a taɓa tsammanin akwai wadda za su far mata su yi nasara a kanta ba zahiratu kuma ita kake da rinjaye akan kowa lahumul mulk su ne suke da mulki mafi karfi taraku amrallah da suka yi watsi da Allah ta saro ila bakara ka dubi yadda suka fada a mu a cikin karkan minista yana rukun a kan shi waje yace abin da ya sa ne yadda nake tausayin mutum yana saba ma mm. yadda Allah bai da shi abin da ya sa ni kuka yadda daga mutanen da suke da izza suke da ɗaukaka suke da rinjaye irin wannan yau gashi shugaba ne sai ya tsuguna yana roƙo a kan mai ruwa shi kafin a bashi ya ce to sai nake idan na gama sun yana sabon Allah don na san yaya Allah zai mai da shi don na san yaya Allah zai mai da shi mutane ana buɗe musu ido su zo mutum ne الله يتبع النبي لو أنفقت ما في الأرض سميعا ما ألقى بينك بذلك زون تير باي أهل الله دك لو كنت الله يتعش كريم تو أبليه سب دك لو كنت الله يتعش إنسان كرنكو أبليه سب جماعة برا سلا شبا جاتين سالين سكفا جاتين مصيبة سكفا مكسوش fasaru ila matar sai suka kasance zuwa ga abin da kake iya wasu. yau ga sunan a kaskance a wadakance babu wanda yake da iko a kan kansa da kai me ya musu haka sama da Allah babu yadda za a yi da Allah ta sha in kai laifi ka je ka rusu ba mai alabi ya ce kar ka jinsu alamar ta taɓe ne alamar ba ka da rabu alamar ba ka da rabu ba na sai bisa ko ɗan sanda ne sai ne aka ce su kama ka amma ka ce ka tun su iso in ka ce ka ba za su koma ya kamata ka yi haka dan wuyi ne police na miki da gudu aka fito in ka sai ka tuba za su koma zai jin jin zai ce da in na dan su na umuna a tuba ana duk wanda kake ce dinki su tuba yana cin makan da kanshi yana cin makan shi da kanshi قال علي بن الجعد علي كان علي بن الجعد أما أنا شعبة عن أمر بن مرة قال سمعت أبا يقول أكبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي ودي النبي صلى الله عليه وسلم يناشيوا لن لن يهلك الناس لن يهلك الناس حتى يقدروا من أنفسهم باء على ترد متعني أتي أنباس أزري أكن كاسو في أنباس دابا duk damar da ta kamata a ba sai an ba in ɗanka ne ka gyara ka gyara ka gyara a in maka gyara ba ma da a yi maganin shi amma dai ka gyara ka gyara kai ma sai an baka dama shine ma'anar ma kunna mu'azzibina a kasar su a kasar su Allah ya sa mu dace Allah ya sa karatu cikin musulun amfani gare Allah ya sa su buɗe buɗewar kilo gare Allah ya sa su zama haske gare yi allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يسعدك على الله يسعدك على السلام عليكم ورحمة الله أنا أتكلم عن الأنسان أقول لها ذاتي وانا هنا سوى لازم مريك في أدب المجبات أو النفس سوى المشي يريد كما هوني شكو في ذاتي في ذاتي ولا أخذ من المجبات yake to ba shi ɗancin hakan da kuma ta faru shin ko ya ci cuta ne ya zama cewa zuciyan ba za ta ɗaya mutuwa ba take da wani abu ya riga ba da ta yi wani tambayar ko idan mutum ya samu wannan ƙasar shi ne kallafal rana ala kulubi makamiyar yakan je wannan kirkin ya yi wannan tsatsan to shi mutum ko ya tuba ko ya koma ko ya ci ba da ba zai ci amma dai kuma ba abu ne na lokaci ne ba domin wani tabo ne kamar wani rauni ne wata fata ce ta yi kirfi a cikin zuciya ɗaya daga cikin shawarwari shi ne ya ce ya kuma yake kuma kuka yana kuma zuwa ga Allah wannan abu ya bar zuciyar shi kuma yana gida a nan gaba kaɗan akwai fasalin da malam ya yi da shawarwari da ya bayar irin wanda suka samu wannan rubucewar zuciyar da yadda za su yi cikin ikon Allah su samu wannan waraka wannan ce wannan tsatsar shi ya karatun Qur'ani za ka iya karanta wasu amma ba ka yi karanta ba duk da ban kana yi kafin ka yi shafi ɗaya biyu shi nan ka san wani saboda yadda ya samu wannan matsalar shi ne Qur'ani wallahi yi a sallah amma bai sai ajiye lokacin da bai buɗe Qur'ani ya karanta Iyamun layl yana so yana sha'awar yi ba zai yi ba saboda zuciyar ta tafi kuma ya zama ya ya kuma yana da ne wannan kuma wasu masu yadda su suna ne ya kuma har sun ya zama baya cin makaranta kuma sai dai gashi idan aka gaya masa cewa kai ne kace ina yin kokari da aikin kwatan ne shi ne kuma tana da kuma Allah na farko ya ta zuwa kuma ya dawo kuma mai yaro na to Allah ku dubi da shi ne suna roƙon Allah ya dafa shi da tafarki mare abu na biyu shi ne wajibi ne ka yi kokari ya fara alaƙa da mutane kirki wato lokacin ya bar laifi Matuƙar na tare da wanda suke yi laifi da zai ke bari mai saboda ka dole sai ya canza abokan da yake alaƙar su saboda ka ta yi ƙoƙari irin wurare da ake karatuttuka ake darussa wajen mutanen kirki ke dinga alaƙa su ta hanyar canza waɗannan abokai da yake tare su ina roƙon Allah ya dawo da shi zuwa ga tabarki da su kun san kuwa game da sako yana cikin wani ku